wanda zai san shi'a kuma karanta littattafan malaman shi'a zai san cewa ɗan shi'a suna ƙudura gaba da matuƙar tsanayya da sahabban da ya Allah sallallahu alaihi wasallam gaba wacce kusan ta taɓa hanyar ta da sahabban da ya Allah sallallahu alaihi wasallam wato sai mutum ya karanta abubuwa zai mamaki ta yadda ƙudura zai iya bil'amalanta saboda kai yanzu misali ɗaya a cikin nan ya karanta irin wannan littattafan malaman shi'a da malaman su ya ga yadda suke sa tsayayya da gaba suke nuna tsayayya da gaba da sahabba a nan sai ya tunani shi shi ya taɓa ɗauka da ya kasa zan kawo maka misali guda a wasu zan kuma yi da ɗaya wallahi sai sai ka yi tunanin ni na taɓa ɗan tajiri ko kamar yadda wani yake kan abubakar ko irin sai usman ko mu'awiya saboda tsananin tsayayya ɗin da suke masa idan ka tambaye su ne da yadda da yasa suke tsaye sai ce wai dan suna kin Ali bin Abi Talib wai suna kin iyalin gidan Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sahaba annabi suna kin iyalin gidan annabi ko ma sahaba annabi ai su dukkan su ma duk iyalin gidan annabi amma ko dai matan annabi gaba ɗaya uwayen ne kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar wa azwajuhu ummahatukum kuma zuwa wannan ubantaka kenan ta ruhi wacce ta fi ubantaka ta jini to sa'an nan kuma akwai ƴaƴan sahabbai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai ƴaƴan annabi kuma gidan sahabbai Aisha ɗiyar Abubakar tana cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce Hafsa ɗiyar Umar tana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce Fatima ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Ruqayya tana gidan Ali da Usman radiyallahu anhu wannan su ne gidan Allah zuwa ya tafiya da wani wani sai tsakanin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da gidan wani a cikin sabon annabi ina da wani abin mutum ne to amma mutum ita yake so ko ya ita to abin da baya rabuwa ma yana iya rawa shi abin da baya haɗuwa ma yana iya haɗa shi kamar ka haɗa musulunci da jiya ba sa haɗuwa za ka haɗa taura goma ka taura ta a bakinka da ka ce za ka yi ƙoƙarin ka haɗa musulunci da jiya ba ta yiwuwa ka ce kana musulunci kana ta jiya ba ta yiwuwa ba ta haɗuwa sam to amma su suna haɗa wannan sai abin mamaki suna haɗa suka ce wai sahabban annabi da shi ɗaya sun yi ridda bayan da sai annabi jin kaɗan duk da sai annabi duk sun yi ridda sai wani abu sun uku kawai sahabban annabi da jama'a sahabban annabi ya zama aƙalla mun tabbatar cewa sun ci dubu ɗari mun tabbatar cewa sun ci ɗari wannan ƙaramin abin ne amma aka ce dukkanin su sun yi ridda kwana ɗaya ko biyu ko uku bayan da sun annabi sai uku kuɗin suka rage a kan musulunci ba a cikin wannan al'amari ba an ga masa an ji amai da kansa shi ba ba sa alama ta ba ko ba ga masa kullum haɗe wa wuce amma ko kuna yarda da wannan a ce mutum mai hikima irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aje Allah ta ruhu misalin da nake yi kama a ce ba annabi bane malami ne kullum mai wayo da dabara da hikima ana samun malamai masu yawa har a cikin wannan malamai ne a ce malamin ne ya zo yake ta ashirin da uku yana tarbiyyar mutum dubu kuma bayan ya mutu da kwana uku mutum dubu nan duk tarbiyyar da ya ta watsi sai ya ce ita kawai za mu abin da za mu yaba da wannan ƙoƙari da ya rike tana ashirin da uku ko kuma mai misali a ce wani a cikin nan ya koya wa mutane sana'a sai mutum ɗari sun koya sai ya koma garin su ya mutu bayan ya tafi sai a waye gari mutum cikin duk sun manta sana'ar da ya koya musu sai mutum dole ne kuɗi sai mutum a nemo wani malami wanda bai aiki ba shi ba san cewa ma zan iya cikin suka ba ko da kuma wani sani ba da ne an ce waɗannan ƴan shi annabi bai sani ba sun sa abdullahi bin sana'a sun sani sun farisawa da yahudawa sun sani cewa annabi suke suka duk wani abin da ake dama duk wayo da dabara ne ake yi ko ake a rushe musulunci sai a zaka ce annabi ya yi tirenin maza ya sa imani a cikin zukatansu ya koya musu sallar tahajjud ya koya musu jihadin abokan gaba ya koya musu cikin duniya suke uku ta yadda suke siyar da dukiyar su wajen abin nan wato wajen yaɗa addinin Allah ya gina ainihin wato character da personality nasu ya gina tafsiyarsu ya tarbiyyance su kuma ka ce wai kwana uku da mutum kawai duk wani aikin ya rushe wa kake shuka su kake shuka ko su su ne ɗaliban da ba su iya ba ko su ne malamin da ba su iya koyarwa ba amma Allah ku duba abin da suke ba annabi sun fi dubu ɗari amma kwanan uku bayan rasuwa annabi duk sai suka yi ridda duk aikin da annabi ya mutu tana ashirin da ita yana koya musu musulunci duk sai suka koma kafirai sai ra'ayin sai ita kawai amma sai wani malamin shi a yanzu da ya ce a waktu lufa an yi saɓani wakila aka ce sun sab'ata a ba ba uku bane su bakwai ne waktu lufa sun ji ilimi hana ma sun ji ilimi ina wata kuma na wani zuka wai ba mutum uku ne kawai suka rage a sabbin kan musulunci ba mutum bakwai ne an yi gwaninta to a wajen yan shi'a wannan magana tun da tafar take ba wai ƙari aka musu ba in kuma ko an suka buɗe insha Allah za mu ga cewa an ɗauko wannan magana an rubuta da mutum wanda duk wani dama yana iya zuwa ya fito ya faɗa ya zo gaskiya a wajen da yan shi'a abin da suka ƙudure shi ne sahabban annabi duk da kake jin ana faɗin suna na da dukkan jirai ne arna ne sun yi ridda sai mutum uku kawai yanzu mutum uku shi ne ba a saɓani ba amma a nan ƙasar ma da yawa wanda ke gudu shi ne cikin manyan malaman nasu wannan mutum uku shi ne علي بن ابي طالب ابو الدرداء سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عنه كيف اين وين من الجنه اما كان دون ما كتب لي انت وانا صاحبي له من الجنه انا انا ما كان بينك بس قال انت domin yana da in kuma sauki ina fata an fahimta akwai abin da za mu zo mu fitar da shi sa'annan wai ba suna ɗauka kuma cewa sahabban annabi sun yi ridda bane saboda haka sai saboda haka sai sun fi kafirai ma sun sani cewa a ƙa'idar shari'a ta musulunci akwai bambanci tsakanin kafirai sun san musulunci ba daidai yake da annabi kitabi ba ko ba haka ba a sun san kafirin da ya ridda wanda da musulmi ne ya ridda ba daidai yake da kafirin da mutum a kamar musulunci ba da kafirin da ya ridda da wanda mutum a kamar musulunci ba waye ya fi sauƙin kafirci a shari'ar musulunci wanda mutum a kamar ya fi sauƙi domin wanda ba ta shiga ba kana iya ana sulhu da shi ku zauna lafiya amma wanda duk ya duk wanda ya shiga musulunci ya rija wannan sai dai kisa kawai ko idan an kula da shi kan ga mun dace to shi sun ce ɗauka cewa sahabbai wani abu da ne wai sahabban ma da Allah suna gina su ne mafi sirrin halitta wato wannan abin da suke faɗi da ba su da su kenan abin da malaman su suke rubuta da al'amuran su kenan sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi sirrin halitta bayan ƙasa wanda wannan ya haɗa da kafiran farko da kafiran ƙarshe kamar yadda zan kawo muku misali gobe insha Allah ta'ala suka ce saboda haka wajibi ne duk mai kiran kansa musulmi ya barranta da waɗannan sahabbai sai dai waɗancan ƙwaya uku kawai shi ne zai so su shi ne zai ƙaunace su shi ne zai ɗauke su a matsayin musulmi shi ne zai koyi da su shi ne zai nemi albarkar su amma sauran gaba ɗaya barranta in bai barranta ba to imaninsa ba su kai ba mun ne na a sauran ɗan misali wanda ana jin ya kamata ya ba su da su da kotu yana ainihin wato akwai wani akwai wani malamin da ake cewa muhammad baƙi al-majalisi wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman yan shi'a ɗan baya wanda ya rayu daga baya baya ya rasu a shekarar eleven eleven shekara ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya kimanin ɗari uku da wani abu kamar haka a ɗari huɗu da ko ɗari huɗu da wani abu oya ɗari uku ɗari uku da wani abu eh shi majalisi ga abin da yake cewa yace aqidar mu tabarranta ita ce cewa mu wato su shi'a muna barranta daga gumaka huɗu wato abubakar da umar da usman da muawiya zuwa sama ko zai ɗauki kiran su ana duk abin da ya faɗi ne ni ko tun kawai nake yi ina fata kun fahimta ko sa'an nan yake da mataye huɗu aisha hafsa hindu da ummul hasan kuma muna barranta daga dukkan mabiyansu ni da su kenan alhamdulillah in ana musu barranta da ni suna barranta da duk masu bin wa'annan suna barranta da ni da kuke ko kuma muna barranta daga dukkan mabiyansu da rabo da magoya bayansu kuma muna kudurai cewa su ne mabiya sharrin halittar Allah a bayan ƙasa kuma cewa imani da Allah da manzonsa da imamai baya tabbata sai bayan an barranta daga maƙiyansu wato maƙiyan Allah ɗin kenan da manzo da imamai su ne maƙiyan Allah da manzo da imamai a ganin su wai su ne wannan sahabbai اليقين لا يلزمك حق اليقين في أصول الدين أنا هو التفوت على كذا أنا لو لو لي بعدين سألوه هو سألوه كيف يكون أتى جاء أقول كذا تعالى له أتى مثلا مثلا بعدين ما لا بعدين أدرى كثير هذا المثال فتبتني ما أبين ليش هذيك لي أبين ليش هذيران كلي ذاك تفرين كلي على هنا أبين ليش ليش هذيك أنت ما إذا ما تنسى ذاك تفوت بدل مصيبة wanda wannan duk musibar da an siyasa ta kawo kai musibar da mulkin mallaka ma ya kawo a kan da kai musibar da suka kawo yanzu domin yanzu nan kokari ake a cikin mutane da wata jami'a saboda ana gaya musu kar ka ji an ce ba wani tabi da wasu ba wani wallahi da malam ya zo da shi dai da ya kyauta ko wannan da shi wallahi ba ya zo da shi amma malam shi ne abin da ake da ya ne abin da nake so cewa mutane su fahimci wajibin da yake kansu na su zabura su je su nema kar ka ce an gaya ma wai ta yarda a ba a so ta yarda ka je ka bincika ka gani in gaskiya ne ko kuma ƙarya ne aƙidar barnanta ke nan wannan barnanta ɗaya ne daga cikin wasu ɗaruruwan da suka wani zaka samu a cikin gonomin da suka hau daban-daban na sa'annan kuma suka ce halifofi guda uku wanda suka riga aliyu mulki wato abubakar da umar da usman za a yi musu azaba ainihin wato ta musamman mafi girman azaba wacce ba za a yi wa kafiran farko ba ba za a yi wa kafiran ƙarshe ba ta har ma da suka kawo ta riwaya wannan cikin littafin tafsiri aka ɗauke ta na yi shi'a wani malamin tafsiri ne ya ɗauke tafsirin littafi tun daga bakara ya gangaro har nashi sai da ya zo halaki a yayin da ya zo fassara falak wani a'udhu bi rabbil falak ma huwa al falak ko kuma man falak misali ko menene ma'anar falak yace ai falak yace wani wuri ne a cikin jahannama wannan wuri da yake cikin jahannama su kansu ɗan wutar jahannama suna roƙon Allah ya raba su da sharrin wannan wurin saboda ya ninninka jahannama azaba ina fata kuna bi da a hankali sai yace to a cikin wannan wurin da ake kira falak akwai wani akwati wata adaka ko wani turduki wanda yake na wuta su kuma mutanen falak suna roƙon Allah ya raba su da sharrin wannan akwatin minti nawa kenan hawa nawa hawa uku ko jahannama cikin ta akwai wani wuri sunan sa falak a cikin wannan wurin falak akwai wani akwati wanda yake kulle da wuta su waye a cikin wannan akwati ai shi an suka ce arnan farko guda shida da arnan ƙarshe guda shida bari mu kawo muku waye ku ji wannan ku ji ku da kullum ya zo a cikin tafsirin ummi na Ali bin Ibrahim bin Hakim al-Ummi ɗaya daga manyan malaman shi'a magabata ya rasu a shekara ta ɗari uku da bakwai bayan hijira ɗari uku da bakwai bayan hijira dubu da ɗari ɗaya da mutuwa ko a wajen fassarar suratul falaq yace falaq wata rijiya ce a jahannama ƴan wuta suna neman tsari saboda tsananin zafinta sai ta roƙi Allah saboda tsananin zafinta a yi mata izini ta yi numfashi da ta yi numfashi sai ta ƙone jahannama baki ɗaya a cikin wannan rijiya akwai wani akwati mutanen da ke cikin wannan rijiya suna neman tsari saboda tsananin zafin wannan akwati wanda ake kira firgiti to a cikin wannan firgitin akwai mutane shidda daga al'umman farko da mutane shidda daga al'umman ƙarshe ina fata kuna jira hankali shidan da ke cikin al'umman farko ya ce su ne ɗan annabi adamu wanda ya kashe ɗan uwansa wato ƙabila kenan wanda ya kashe habila ƙabila wanda ya kashe habila shi ne mutum na farko wanda ya fara kisan kai shi ne mutum na farko wanda ya fara wannan babban zalunci na raba na raba ba Allah da bayan da Allah ya masa rayuwa wannan babban mai laifi ne ko ba babban mai laifi ne babban mai laifi ne ya san kai ce shiga cikin wannan akwati tambayar ku nake ya kamata ku ji amsa ya ce sai shiga saboda babban mai laifi ne a lokacin su ba muke bi wai ne yasa shi aka ware shi saboda ga laifin su shine fara kisan kai haka wanda ya fara kisan kai duk wanda ya kisan kai yana da kamar ya dan san mutum mutan ai yana cikin su ko an fito shi da wala saboda shi ya fara kisan kai duk wanda ya kisan kai a bayan ba kabila yana da kamar saboda haka kabila ya kamata ya kace ta zama su jefa ko bai kamata ta zama su jefa ba to dalili kenan da yasa aka samu a cikin wannan sai wa kuma ya ce ga kuma lamarin na zamanin annabi ibrahim wanda ya jefa ibrahim alaihi salam a cikin wuta biyu kenan ko ya ce da fir'auna na zamanin musa da kuma samiri da kan musa samiri wanda ya kasar da bari isra'ila bayan musa ya tafi yi da na zafi da nan ko am ya tafi yi da zafi da allah maɗaukaki ko Aha, ya ce kuma wai da wanda ya yahudantar da yahudawa da wanda ya nasarantar da nasarawa ba sa abin da suke nufi da wannan ba mutum shida ne sun kammala ko daga cikin arnan farko suna nan cikin wannan akwati saura mutum nawa saura mutum shida na arnan baya su kuwa mutane shida waɗanda suke daga al'umman ƙarshe su ne na ɗayan da na biyu da na uku da na hudu to idan an shi'a suka ce na ɗayan duk mai karatu ne su zai shi'a ya san abin da suke nufi duk mai zuwa lakcocin shi'a ya sa abin da suke duk mai zuwa ta'alim na yan baraza ya sa abin da suke na ɗayan automatically abubakar suke na biyu umar suke nufi na uku usman suke nufi na hudu mu'awiya suke nufi radiyallahu ta'ala anhu sun ji wanda suke cikin wannan akwati tare da waɗancan ina fata kuna fahimta da ba da mutumin kawarijawa da kuma ibnu muljam wato abdurrahman bin wajen wanda ya kace aliyu bin abi talib ala kulli hal ko nake a fahimci wannan wannan simple abin da yake nufi sahabban annabi musamman manyan kamar abubakar da umar da usmanu da kuma muawiya ko da kashi da kadar da wa'ancan ukun ba wai za a sa su a cikin wuta wuta da kuma cikin wata rijiya wanda yan wuta suna neman tsayi da wannan rijiyar don musifarta kuma amma a cikin rijiyar ma da isa ba sai an buɗe wani akwati an sa su a ciki an rufe wai ka ba Allah zaki da Abubakar din nan fa da kuke sa wa ƴaƴan ku sunan sa wai shi ake nufi ba kasan sai mutum ma ya dinga buga kansa ya jira kamar ya ji daidai kuwa ko wani ba ya jin kamar kansa ya dinga haka Abubakar din wai shi din ake nufi Abubakar wanda ni ake kiran baba na Abubakar saboda shi mutum nawa ne nan sunan uban sa Abubakar mutum nawa ne sunan ɗan sa Abubakar nan da yawa to jama'a wannan shine addini shi ya kai ga wannan matsayi إنا لله وإنا إليه راجعون سامع إن في أسماء رأيية كم كم وجد في ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه kuma ba da banza ba suna da kyakkyawar dalili suna da dalili mai ƙarfi kusa a baya mun ce musulunci ya rushe daular farisawa saboda ka farisawa suna ƙin musulunci amma ba za su iya sarrafa da takobi a buga ba saboda haka suka koma suna ya ƙasa ta hanyar munafinci an tuna wannan ko a hannun wane ne musulunci ya rushe daular farisa a hannun umar bin khattab a zamanin da umar yake sarkin musulmi ne aka gama da wannan daular majusawa daular farisa saboda haka ne shi shi ne wanda ya shugabanci musulunci shi ne komanda wanda a zamanin sa aka rushe wannan daular don haka suke masa tsayayya ta musamman kuma wannan ya sa ma'aikatu suka kashe shi abin asar majusi ai farisa ne ba majusi ne dan uwan yan shi'a ne shi ya kashe umar kuma kar ku ce wai na ce an uwan su ne musu kadafi a an uwan su ne wallahi ko ku ce da an uwan su ne duk yan shi'an da bai san cewa shi an uwan abu ne an asar ne to shi bai ma san yana yin shi'a ba ba san abin da yake shi abin da yasa domin har gobe yan shi'a suna yin bikin cikawa da ranar da abu ne an asar ya kashe umar har gobe ɗan shi'a na haƙiƙa in ka ambaci abu mutum aka zai ce rabi Allahu anhu ɗan uwansa dai ko ba ɗan uwansa bane kai ma an ce abu ka ce rabi Allahu anhu abu ka ɗan uwansa dai ko ba ɗan uwansa bane kana cewa abu jahal rabi Allahu anhu eh kana cewa abin nan ya suna ɗaya banda abu jahal ko biyu suka fara ko abu lahabi kana ce masa rabi Allahu anhu to ai shi a kace abu mu'min asal majusi za su ce radiyallahu anhu alhalin kuma ka gudu shi ko muna fiki ma baya ko zamanin da yake madina din ma a wancan zamanin ma shi da ma an san cewa bai musulunta ba bai ta aikin sa lokacin da saboda haka ne suke mirzajin umar ainihin wato ta ta tsayayya ta musamman da nasa ruwayoyi ɗaruruwa na musamman malam muna iya bada misali ko lokaci ya gaba akwai akwai misali na umar da suka ware ko ku kuna iya duba wai wato bari ba ku isan a cikin mutum kansa a cikin tattalin tashi suka ce wai ranar kiyama za a jawo shi ɗan shi wannan shi ɗan ɗan babban wanda aka sani wanda ya zamani da uban mu adamu a duniya ya suka ce wai za a jawo shi an sa masa sarƙar wuta guda saba'in ana jan sa ana jan sa an tafi da shi wuta mala'iku mala'iku azaba na jan sa sai shi da kansa sai ɗan sai ya buɗe ido sai ya hangi wani gaba sa can shi ya riga da kama hanyar wuta shi kuma an sa masa sarƙar wuta guda ɗari da arba'in saba'in nawa kenan saba'in biyu ya ninka ko bai ninka ba wai sai shi ɗan yi mamaki ya ce a ashe yanzu ba ni ne sarkin ku ne ga wani ya riga ni zai shiga wuta yana gaba na can kuma sarkin ku ta ninka tawa sai ya ce kai bari mu sauri ya ƙara hawa ina yana sai ya leƙa sai ya duba sai ya ce oh kai kuma wane ne kai wai sai ya tambayi wannan mutumin mai sarkin ɗin nan sai mutumin ya ce masa ni ne ne gurgudu sarkin sai ce ce ce ce wa Allah har sarkin ɗin ku suka ninka nawa ya ce wallahi ba abin da ne Ali bin Abi Talib Muhammad ya zama sarkin musulmi ana nan sai ko kici cikin zuwa za mu yadda kawo wannan magana da wanda ya faɗe ta da abin akwai irin wannan ruwayi da yawa kamar kamar yadda Allah ya alƙe su suke dangana Umar da ruwayi suna cewa wai Umar yana da wata cuta wai in ta motsa masa sai ya nemi namiji take take sauki suna faɗin haka ne domin tsananin ƙin da suke ba sun ma rasa abin da za su haɗa shi da shi sun rasa abin da za su haɗa shi da shi to ga wata kuma sabuwa la'anta sahabban annabi ibada ne ibada ne kamar yadda za ka ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi azim za a rubuta ma lana ko ba za a rubuta ma lana ba annabi ya ce ai tamla alil mizana ko tamla alil mizana to su ka la'anci wane da wane ka ambaci su ka hadu ka ce Allah ya la'ance shi ko a wajen su tamla alil mizana ibada ce kamar tasbihi kamar tahmidi kamar hailala don haka ne suka shirya addu'o'i wanda ake karantawa safe da yammaci kamar yadda musulmi suke karanta wurdi na safe da na yamma a tasbihi a tahmidi a takbiri a hailala a istighfari a salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya a karanta al-adiya al-ma'sura ko ba haka ba to su ba suna da addu'o'i har da ma'azurai din ma wasu suna wasa bari mu gansu ko kuma ce bari ku ku ga wasu daga ciki akwai wata mashhuriya addu'a wacce suke bauta wa Allah da ita suna maimaita ta ana al-layli wa qiyam al-nahar wato suna kiranta du'a wa sulamai qirai wai addu'ar guma kan qirai jawaji su ai guma kan qirai jawaji wai suna nufin Abu Bakar da Umar bari ku ji ta a larabtanta sai wasu ke wai Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wanda wai sai an fara da salatu annabi wai abubakar da Umar za a la'anta amma sai an fara da salatu da annabi ka san da misali annabi ake salatu sai ce ba na son salatu ka ya za ka yi salatu ka la'anci babban aboki na eh shahidu annabi kana ma hu sirri ko ba haka ba ko kuma kai mun salatu sai annabi la'anci sirri na wanda ya bani ƙasa haka na aura har na mutu sai mun ta sama ko ba haka ba amma saboda addabayi saboda rufa ido wai sai a fara wa annabi salati sai Allah sai a la'anci Abu Bakar wai suka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa la'an sana mai quraishi wa la'an il an la'an wa la'an sana mai sana mai quraishi وجبتيهما وآبوتيهما وإبتيهما وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنت راعيك وجاهدا إنعامك وأتيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك اللهم العنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا أبدا دائما سرمدا لا انقطاع لأمده ولا نفاذ لعدده لعنا يعود أوله ولا يروه آخره لهم ولأعوانه ma Allah da ita ne wai Allah yake bauta da wannan addu'a wai musulmi ne yake karanta wannan addu'ar da safe kafin rana ta fito bayan ya yi sallah asubahi kuma yake karanta ta bayan sallar magariba wato kamar yadda mu muke karanta abinda annabi ya koyar da mu na ma'asura domin neman lada bari a fassara ta da gaba ya Allah kai daɗin tsira da Muhammad adda bani da alayen Muhammad rufa ido ko kuma kana anci gumakan ƙuraishawa biyu da jirkin su da ƙarfin su da ƙarerayen su da iyansu mata biyu in ba gane ba ma da sai ka gane ba iyansu mata biyu ba ya sha da hakan su ne su suwaye waɗannan gumaka biyu da muke da muke roƙon ka ubangiji kana ance su ya ce waɗanda suka saba umarninka ya abu kan umar wasu saba su umarni annabi suka yi musu wahayinka suka bukunce ma ni'imarka suka juya addininka suka sauya littafinka ya Allah ka la'ance su a cikin ɓoyayyen sirri da zahirin da ke sarari Allah ka ji wata mugunta da ƙeta a la'ance su a cikin duhu a la'ance su a cikin duhu a la'ance su a ko'ina da ko'ina ke da koyaushe da koyaushe la'ana mai yawa ta har abada madawwamiya ta dundundun wacce babu yankewa ga nisanta sai ta nisa baya baya tsirewa baya yankewa sai ta nisa la mala nihaya kuma babu karewa ga adadinta la'ana wacce farkonta zai riƙa komowa kuma ƙarshenta bai tafiya jama'a kuna ji eh jama'a ce ai a abin nan a la'ana ce wacce za ta yi tafiya haka tana dawo ba ta karewa eh gare su wato su biyu da masu mara musu da mataimakansu da masu ƙaunarsu da masu koyi da maganarsu da masu gaskatawa da hukunce hukuncensu duk mun shige ciki alhamdulillah a haɗa ta da waɗannan al'alan abin da ai ƙarin dole ga Allah ne ko kuna jin Allah zai dubi wannan addu'a Allah zai dubi wannan addu'a wannan addu'a ba ma guje wanda yake tsayawa a gaban gunki wanda ya tsaya gaban burbura ya addu'a ya fi wannan kuna da tsawon mulki da zai mana burbura tsawon mulkin kano wanda ya tsaya gaban burbura ko gaban lata da ubba ya yi roƙo ai ya fi wannan ya Allah ka yi musu azaba azabar da ɗan wuta za su riƙa neman tsari da ita amin ya ubangiji ta haka wannan addu'a ta su an fito da ita daga wani littafi na tsoho wanda suke cewa littafin jinani fi al'adiya wal ziyara wal arsa littafin jinani ta ji wannan addu'a ma ita nufin tana janna ce in kana mai ta kullum ma ka buɗe sai ta janna amma fa ba addinin muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba ba addinin da Allah ya kai cikin alƙur'ani annabi ya bayani ta cikin sunna ba a addinin da yahudawa da majusawa suka kafa mu kuma aka ɗauko haka kurun haka kurun aka la'a mana tsaya muna cikin zaman mu lafiya a kawo mana wannan musiba sun sa da gaya muku tun da muke a ƙasar nan ba su kawo mana musiba irin shi ba tura mulkin mallaka duk musiba da kowa sun kawo wallahi ba su kawo mana shi ba inda wani zai kawo ɗaya ya riga sa mana a randa muna sha wallahi bai kawo mana abin da ya kai shi ba inda wani zai kawo kwalara ya bi da jirgin sama duk ya baɗe ƙasar mu mutu a cikin minti ɗaya wallahi bai kawo abin da ya fi ba inda za a yi mana girgizar ƙasa gaba ɗaya Najeriya a waye gari mun mutu irin mutuwar rai guda a cikin sakan guda wallahi wannan musibar da take tafiya domin da domin ya cikin duniya ya cikin duniya musibar shi a wannan musibar ce ta lahira abin da ba za a gaba da shi ana ma gaba da komai ba wallahi domin ya domin wannan addinin ka ne da imanin ka aka kama aka turbe kana ji kana gani wannan shi ne abin da muke cikin yanzu saura kuna ganin laifi na Allah ce ya kamata ku san abin da kuke yi kuna ganin laifi na idan na ce ina mamaki wai da kuke kwanciya kuna bacci kai bacci da wannan musiba yanzu misali a baka labari kowa da ya san ɗin misali ƙanjamau amma a babu labari yanzu a ce ai garin zaria akwai wasu maƙiyan musulmi sun ɗebo ɗaya suna nan su yi gobe da shi za su zuba a abinci su sayar a kasuwa za su zuba a birran da suka tarar za su zuba a kwalbar su a kwalar sayar a ya za ka fara yau a wannan gaba ya in ka fita gobe ya ya za ka yi kafa kafa amma saboda yake sani ina nan muna zaman nan ba wanda ya taɓa kashe naira ɗari kawai don ya yaƙi shi'a akwai da yawa mutane wanda ba su taɓa kashe naira ɗari ba don su yaƙi shi'a amma suna yiwuwa suna kashe naira ɗari su siyar da mafarki don su siyar da maraya eh to siyar da maraya yana da kyau idan miji ya yi umarni da shi kuma akwai lada amma ai kowa ya san akwai abin da ake cewa priority ko ba eh mai hankali in sharri biyu ya taho wanne zai tara wanda ya fi girma domin shi yake bukata a fara tarasa tukunna eh yanzu ana misali a ce ga tsela ya taho ya ji an miya a hannunsa tana yiwa ya ji an mayaka ga kuma maciji baki ya taho sai kuma zai tare ta sai ka ƙara macijin da kake kai ɗan mutana sai ka ɗau kara ta bi tsela za ka buge kana da hankali to duk mutumin da ya san shi'a kuma sa'an nan kuma yake sace abinsa ya bar wasu suna yi shi ba ruwansa bai taimaka da ya zo wajen ya gina don ma ya ƙara mana yawan mutane da gida ɗin bai taimaka da wannan ba bai taimaka da shi kansa ya sarƙafar da kansa ya ilmantar da kansa dangane da wannan kansa wannan ciwon daji da muke fama da shi ba sannan bai ba da kwabansa domin a sai kashe a wajen malam a bayan sadaka ko a buga littafi a bayan sadaka ko a kawo ta a tafiya a ko a sai ta a wani ne kurin yana zaman shi yana ganin wai ba cikin haɗari yake ba ya ce gaskiya ne tana yiwuwa su mutu kafin abin ya ɓaci amma ɗanka da jikanka ne tana yiwuwa shi a kafin su kai ƙarfin da za su biyaye mu a shekara arba'in nan gaba ko ishirin da biyar tana yiwuwa masu arba'in yanzu sun mutu ko masu yin hamsin sun mutu amma ƴaƴanka ba saboda haka jama'a mu fahimci abin in ana jin sa daga nesa ko ana ya riga ya zo nan muke tare da shi kuma kun san dai kun zan muku kuna tare da shi ne ko kuna tare da madugu kuke ko madugu ake ce muku ko ne to Allah sai la antar la anta sahaba alladhi addini shi a ibada ne lada ake samu da kuma kawo muku kenan kuma abin da ya kamata ku fahimta da kyau cewa wannan gabar wai ba ta tarihi ba ce ba kuma muna karanta tsofaffin da suka da wanda suka tsira wanda suka mutu wanda suka dindindin ba a'a har yau haka suka amince in ce a ni nan na ji na gani bayan malam ya taimaka wajen yaɗa littafin nan a Najeriya wasiƙu da nake samu da text message da call da email na ga abin da ni ban taɓa sanin sa ba wallahi malam kuma na ƙara tsorata inda za a ga mutum ya rubuto ma wasiƙa shafi guda ba abin da yake faɗi a ciki sai Allah ya la'anci ma'auya mun zagi sahabi Allah ya tsine masa ɗin an tsine masa ɗin kai dama ba a yankan ka kai dama zai koma keji ɗan iska jahili fasiki kai dama ni dama ba a yankan ba a yankan wallahi malam na ga abin tsoro domin na ma ƙara fahimtar me ma'anar dulumi ba ne a taƙaice me ma'anar dulumi wato ƙarfi a mara zuciyarsa tana ta farfasa kama a kan wuta yake in ka san tarbe tarbe kuka ce maka ko ka san tarbe in ya kawo wuta ka san yake yi wallahi haka yawancin duka ta ɗauki a ciki saboda musibar wannan al'adojin da aka sa da al'aka suke suna ta farfasa suna so su kifa amma Allah yana kame hannu to ku kokari Allah ya ci gaba da kame hannu amma kun san Allah bai kame hannun kafirai ga barin annabinsa ba sai da ƙoƙarin annabin da ƙoƙarin sahabbansa ko ba ka ba to kuma Allah ba zai daɗe yana kame hannunsu da barin su ba ai a san akwai wata aya da yake cewa wa huwa alladhi kaffa aydiyakum anhum ko wa aydiyahum ankum bi batni makkah ko aha to ubangiji yayi wa annabin sa wannan yayi abin da ya riga wannan amma fa san dole sai da sahabbai suka tashi ko ba ta ba suka yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim to mu ma abin da muke cewa shine dole sai mun yi jihadi bi amwalina wa anfusina wa alsinatina wa aqlamina wa bidiyona wa rukudana wa in kanatna wa kullu shay sai mun yi jihadi da duk abin da Allah ya mallaka mana ba dan komai ba kurin ko zuciya bayan da Allah Islam kawai saboda yanzu musulunci ake spiritual za a wuce ya zama babu wannan shine abin da muke fuskanta a wannan ƙasa kuma sun san da mu taɓa fuskantar abin da ya kama da wannan ba a wannan ƙasa saboda haka gwargwadon girman sharri gwargwadon shirin da ake bukata a masa gwargwadon girman musiba gwargwadon girman jajircewa da tsayawa a gabanta da tunkararta da tararta gaba da gaba wato ba wanda ya- ba wanda zai wannan sai ku sai ku ba wanda zai sauko daga sama zai kare mu daga wannan shirin ya riga ya shigo ko wanda bai shigo ba ba sai a ce Allah ya kiyaye kana kiyaye abin da Allah ya riga ya kawo kana ce Allah ya kiyaye abin da ya riga ya kawo ta riga ta shigo على يد جهلته من العلماء بل هل جهل ما يجب أن جهل أولا الله سوء so wannan akidoji abinnan wanda ya shafi akidojin shi'a da sahabbai babu bukatar da kawo wata aya wacce za ta nuna kafircin wanda ya ƙudura akwai ƙaryata alƙur'ani a cikin ƙarara eh? da fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala da izgilanci da addinin Allah da zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fakaice da nuna cewa shi bai iya ba da cewa aikin da yake kai a shirin da yake na training maza bai yi komai ba bayan ya mutu da kwana uku aikin sa ya rushe duk wanda yana cikin la'ila a ƙidodin nan ta abin da ke da wasu a ta abin da ya shafi mu kuma ya rage namu mu bincika mu gani amma dai ko ba komai muna iya magana cewa da yake mu mun yarda da wannan alƙur'ani mun san an ce an mun ja masa wannan ayar muna iya cewa daga cikin abin da Abu Bakar ya ƙara alƙur'ani ba ko Usman ya ƙara amma mu mun san yana daga cikin abin da Allah ya saukar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا domin imanin Allah ne ya faɗi wannan magana kuma mun san cewa wannan magana ta ƙaryata magana duk arnan duniya ba ƙananan arna mazaban na Jusawa da Yahudawa ba duk arnan duniya in sun ce sahabba annabi muhajirin da ansar sun yi da wannan aya ta ƙaryata kuma mun mun zaɓi wannan aya saboda kuma a wajen mu Abubakar yadda yake sahibin annabi hulgari haka yake sahibin su jannata saboda ka sai mai kin abubakar ya mutu da shi da ubansa da uwarsa in hanyar su suke bi to su mutu kuma mun yi imani cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما تا ما كان تزيد قلوب فريق منهم ها؟ ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف waɗannan ayoyi kamar yadda nake ba ma buƙatar mu ta kawo su amma mu za mu kawo su mu amfana da su domin mai domin shi dama ƙur'ani yana amfani ne da wanda ya imani da shi ko ba haka ba eh wanda ya ƙaryata shi ba ubangiji ya ce huwa alaihi al'ama kamar yau to da yawa masu kallon wannan alƙur'ani a wajen mu su gan shi blank inda ka san ka sayo sabon littafin rubutu babu ko layi ɗaya a ciki blank huwa alaihi al'ama ba su ganin komai a cikinsa saboda mai saboda sun kudur wata aƙida ta cewa abubakar ya yi ƙari cikin ƙarni ya yi rage cikin alƙur'ani rabbi allah ya amma usman ya yi ƙari cikin ƙarni ya yi rage cikin alƙur'ani sabba annabi wannan kwamiti da usman ya naɗa to san da jayin na alƙur'ani to san fayin na alƙur'ani wai sun ci amanar manzo allah sallallahu alaihi wasallam sun ɓata saƙon da ya zo da shi sun karkace da alƙur'ani sun bayyana alƙur'ani sun sarrafa alƙur'ani saboda ka su a wajen su wannan Qur'ani ba Qur'ani bane da haka su a kansu nauyi ne da ƙasa hujja ne kuma a kansu amma mu alhamdulillah shari'a ne a gare mu da waraka da rahama muna gudu muna Qur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minina wala yazidu wala yazidu wala yazidu zalimina illa illa khasara to kabi waɗannan ayoyi da duba kuma da idan basira So, abin da ni ma nake sanin kenan gaskiya lamarin lokaci domin wa'azi da daddare ba kuma wa'azi da rana bane. Ah, mutane suna buƙatar hutunci, gidaje suna buƙatar wurin ɗinki, da haka ba za mu ɗaure lokuta gaba ɗaya ba komai muhimmancin ainihin wato maudu'i. Don haka a gurgurde yanzu aƙidu biyu suka rage mana shi ne na raja'a da kuma taƙiya. Wato raja'a aƙida ce ta cewa wasu nau'in mutane biyu za su dawo a ƙarshen zamani. shugabannin shi'a da masu ƙaunar su nasu dawo shugabannin sahabbai matsayin imamai ke da wai a garin su za su dawo in sun dawo waɗannan za su kashe waɗannan wato a taƙaice wannan zuciya da take tafarfasa ta ɗan shi'a na da nake kamar yadda na gaya muku shi ne yake so ya samu inda zai rage musiba ɗin shi ne ya ƙirƙiro waɗannan ƙarerai wai ƙarshen zamani in mahadinsu ya bayyana za su kafa daular rafilawa sannan kuma mahadinsu zai kashe ahalus sunna gaba ɗaya bayan ya kashe su cikin da ya musiba tana nan a ransa bai huce ba sai a dinga bi ana faso masa da matattu yana ƙara kashewa yana morewa sannan zai tsinci sunyi a ransa to shi ne ma'anar raja'a sannan ta tsiya ita ce abin da suka sani yawancin yamu da ita aka ɗaure su kuma har yanzu ba a daina ta ba na an yi shekara da shekaru ana cewa wallahi ba shi a ake ba wallahi ba shi a ake ba gwagwarmaya ake islamic republic za a kafa ƙazutu ake yaƙa amma daga baya an zo an yarda shi a aiki to abin da za mu tafi a ƙarshe wato a gurgurzu shi ne babi na ƙarshe wato yaɗuwar shi'a a najeriya ya ake shi'a ta shigo mana najeriya mu da muke ahalu sunna ɗari bisa ɗari a wannan ƙasa tun shekaru aru aru tun kafin a san za a yi jihadin islam a gudu ahalu sunna ne mu amma aka zo an samu shi'a rana a ƙasa kuma arha wanda suka kawo su ba jihadi suke ba ba wasu maza ba ne na kwarai ballantana wasu su yarda guri ba wani bala'i neman ilimi suke suke dedicated rayuwarsu ba a taƙaice ma dai su ne sarakan jahilai a ƙasar nan kamar yadda maganganun su da kasashen su da rubutun rubutun su suke nunawa ko kuma a zo a yi analyzing don a tabbatar da gaskiya yake ko gaskiya ta yaya aka yi aka kawo su a cikin wannan to abu baya faruwa a yanzu sai da nuni ubangiji yadda ya tsara wannan rayuwa ya ajiye kanunin sabab wal musabbab ba a yin abu ba saboda haka in so muke mu fahimci wannan yadda shi a tazo nan dole ne mu koma mu yi darasin abubuwa dalla dalla babu shakka ni a nawa ra'ayi a nawa gani a nawa abin da Allah ubangiji ya hore mu na gani bayan an darasi da mai gunki a rayuwata na samu dalilai aƙalla guda biyar waɗanda in ka zo da su su ne suka buɗewa shi a ƙofar al'umma mu ta shigo amma a cikin su akwai manya akwai ƙananan dalilai dalili mafi girma a gani na shine gazawar malamai domin malamai yadda suka ga al'umma kamar katanga ce wacce ake ginawa haka al'umma na ciki matuƙar katangan nan tana tsaye lafiya to babu abin da zai shigo ya taɓa al'umma ko kuma alal misali a ce shinge wanda ka sa awakin ka ko shanun ka a cikin shinge ka kewaye su kyakkyawan kewayewa to kura ba ta shigowa kare bai shigowa wani abu bai shigowa saboda haka dabbobin ka zan zauna lafiya amma da zarar an ce katangan nan ta kece nan wata ba hauke ma yana da karin magana da yake wasu bango ya tsage ko sannan kadangare yake shiga shi kadangare din dan iyayen ta ya ishe shiga bangon da bai tsage ba ya ishe shiga to mu ya ta shi a ta shiga shi a ta kai kadangare wallahi kadangare ya fi shi a daraja wai ina nufin idan za ku gwada ma'anar wannan karin magana ɗin ku mai da shi fizika idan kadangare yana da ƙarfin da zai kurɗa cikin inda katanga ta ƙage shi a kai ƙarfin kadangare ba sai ya ce shi a ta shiga cikin wannan al'umma to saboda haka mu ba wai bangon da ya ƙage ba faɗuwa ma ya gaba ɗaya kuma wannan bangon shi ne malamai wallahi malamai Allah zai tambaye su kamar yadda zai tambayi annabawa ai Allah zai tambayi annabawa ko amma kuma mun san cewa annabawa suna gaba da malamai ko a girma da daraja a wajen ubangiji to ya za a yi tambayar Allah ya tsarin Allah imam malik ya ce balagani annal ulama a yus'aluna amma yus'alu anhu al-anbiya imam malik sun gaza sun gajiya ba sun aikin su ba kuma wani abu ne wanda kowa mai duba zai gani wai ba ya bukatar sai ka koma ga littafi to mutum idanunsa shekara da shekara talatin da ta wuce nan a lokacin ni ina yaro ɗan shekara goma sha biyar misali na san lokacin da ƙasar nan ba a wa'azi ko ko ba a wa'azi ko da aka yi zai mutu tashi ƙasar nan ba a wa'azi ni da Mahmud Gurbi kaɗai ke wa'azi a cikin wannan shi kaɗai ke wa'azi wanda suke ɗan kwatantawa ɗin shi ne wanda suke yin karatun wata ɗaya a shekara azumi ya zo a ce a yi tafsiri azumi ya wuce ya aje al'adu an gama da shi tafsiri an gama da shi Allah ya sani ba ko ya tana zuwa cikin wani wata eh ko karatun a shekara ko kuma karatun a maƙwallo da sauransu noma wane ne noma wannan ba da fahimi a kan yawa mace mijinta don ta cuce shi a ainihin taimaki kariya don ta raba mijinta da a don ta raba miji da matansa ya dawo ya tare gidansa ya yi mata gadon da bai yi wa matarsa ba ya sai mata mota ya sai mata hijiyar gina mata duk dole abin da gani da idanun ya faɗa ya da ƙananan kamar ni wanda ban san shi ba har yanzu duk ina ji yana da wani saboda haka wannan al'umma ta waye gari ta zama kamar awakin da ba su da mai bin su kamar a ce awaki ne tun daga tsakiyar gari har su tafi nesan dajin duniya ba yaro ɗaya da sanda yake bin su in suka game da turawa na awakin sun ga ne zai faru in sun game da turawa ne zai faru in turan nan tana jin yunwa ne zai faru in turan barke ce kamar yadda awakin suke barke ne zai faru to ka saurara abin da zai faru in kuka ci garken awaki tun daga nan da ɗauka ba ƙasar gari ne ana kusa da wasu kudu da ɗauka ƙasar gari ne saboda awakin ka waje har suka bar gari aka daina mai gansu ba yaro guda da kaya ko san yaro ba ana haɗa shi da dabbobi inda kaya sai ya sarrafa shi to kuma suka je sai suka haɗa garken turaye ku ga ni abin da zai faru abin da zai faru to abin da ya faru gari da kenan mun yaye gari malaman mu sun zama bokaye sun zama an gargajiya aikin su shine su gina gidan gado kamar yadda sarakan gargajiya suke gina gida kamar yadda suke kashe junansu a kan gida kamar yadda suke wa junansu tsagi a kan gida kamar yadda suke tsayayya da ɗan uwa a kan gida ɗan uwa da ɗan ƙanin suna gaba har a kai da kisan kai domin a gaji gida da haka su ma malamai a wannan lokaci kuma har yanzu ba su daina ba haka su ne da abin babu ana ba da wata ƙasa mai sani da ko almara ce amma kun san almara yawanci akan kaɗa ta yadda za ta dace da society aka ce wani malami yana da ɗan makaranta kuma yana da ɗansa shi ma yana karatu tare da shi a sai kullum da daddare ya so ya samu ɗansa sai ya ba shi rubutu fahari ya dai ɗan ya fi sauran ƴaƴa kun gane wata rana da daddare ya zo da rubutu zai ba ɗansa sai yana da ɗan wani bai sani ba a duhu ne ya ba ɗan wani rubutu sai ya gane da ɗansa ne sai ya shaɗe biya ne abin da wannan almarar take nufi ya yi malamai sun fitar a yansu da suke su zuwa su karatu haka malamai da suke ne da karatu mijinta suke wai ba ka son kai ba ka son wai kai da idan ka ba mai karatu wani ya kai ka karatu sai ya ka ba za su koya ma ba sai dai su koya a yanzu sai abin da suke so kullum ka je gona ka yi musu noma ka yi wasu ake ka ɗebo ruwa ba su zan so ka zama dai bila da ban bawa aikin ka kenan gare shi yanda karatun gargajiya suke bautar da mutane haka malamai da suke bautar da bayan Allah suka ɗauka cewa ilimi shi ne hanyar cin abinci ba a yin sana'a ba a kasuwanci ba a tafiya domin mene ne tijara da ake cewa ba sai sai dai kiran ka zauna ya kai malamin ya tafiya in ma a kanka a dinga kawo ma da sadaka da kyauta da haram da komai duk a kawo maka shi ne ka raba aure ka raba zumunta kai komai kuma duk haka wasu naka bane ka zama doka amma su naka bane abin da malaman mu yawancin su jama'a ba kuɗin goro muke yi ba sai a muka babu malami ɗaya wanda ya rage mutunci ba ba ya sosai ya ka amma dai majority wannan duk ta ta majority abin da suka da hankalin su kenan saboda haka shi kansa Allah ya ɗaure musu basira ya ɗaure musu albarka yana wani ilimin da kuma ana ta dindin duniya a waje guda in mutum ya sa littafi sai ya shekara guda bai gama ba kuma sa'an nan bayan yana ɗan ka tambaye shi me ya karanta a nan bai sani ba sai dai akwai zalika amfanin ka shike nan sai da muka waye gari a cikin a cikin kogin jahilci muka ta dindin dindin sai kuma waɗannan yara suka tafi ɗan banana su ɗan banana sun tafi yara ne masu ƙaunar addinin musulunci a yau su yau al'ummar mu ta zama ba ta da masu shiryarwa ba ta da masu katangance ta da barin ƙasa saboda haka kowa sai ya kawo abin da ya ga dama sai ya kasa sai a saya in goro ne sai ka kawo mai kyau ka kawo mara kyau ka kawo mai tsutsa a ciki ka kawo komai duk sai a saya domin domin duk garin matafi ne ba wanda zai duba ya gani to wannan shi ne farkon dalilin da ya kawo shi ya ɗauki a nan saboda malamai da ke aiki ta ne aiki malamai wa'azi faɗin gaskiya وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه يعني كل دبائكم على وجه كل الكلام على وجه كلام على وجه تبين بكا كان لا بين بكا أنا بلا بكي أرمتي على القلم وفي كل أشياء لا يمكن أن تكون على القلم ما أدنى فلما نيجي بدأ أنا بكتاب أنا وكان أنا بلا بجمع أنت أنا أرى شيء غير من سلوك هذه أكتب بلا بلا بلا ليش أكتب يجيب أنا أنت أنا ولا ولا أرمي تبكي ثم أنا kawar ƙarin ƙudin da nufi a cikin mazin ƙasa sun ƙara ƙulle sun ƙulle a abin nan sai yana kawo shi ne dalili na ɗaya gazawar malamai alhamdulillahi ko da ke an samu na haɗa wanda mujaddadin wannan zamanin shi abubakar mahmud guri wanda a kan hannunsa ne an yi jaddada addini a wannan zamanin ya farfaɗo da wannan sunna ta wa'azi kuma Allah ya taimake shi ya sa ta a zukatan matasa kuma mu ma yanzu abin da muke yi hanyar ta ne muke bi insha Allah muna fata kuma take hanyar shari'a domin take hanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sabban sa kai cewa a wannan addini kuma a yaƙi ƙarya da makamin gaskiya kuma a fito a faɗi ko a tsara abin da ya faru ko a tsara abin da ya fara to sai a zo da mun gudu ta wannan amma duk da haka wato aikin yanzu aka fara ba ya ce haka an gaba ba ba gaba ba ba kuma faɗi ba ko ba wanda yake cewa wanda za a eradicate shi a gaban ƙasa ba ya insha Allah ta'ala amma abin da muke cewa ba muna kan ba ai gaskiya sai an tashi to tashi ne muke muke kokarin da zabarar da mutane su tashi kuma hanya guda ita ce ta kudantar da mutum ya san yana da personal responsibility inda ya zama wajibi ne ka ci da ɗanka da matarka haka yake wajibi ne ka yaƙi shi a wannan society in ba kai haka ba ka ci amanar Allah da wajen Allah kowa sai ya fahimci wannan a cikin misa'an nan kowa yin aikin da yawa da rakan sa wannan shi ne abin da muke yi wannan shi ne abin da mala albani yake yi shi ne abin da yake tabbatar da yawa yawa shi ne ke roƙo kuma Allah shi ke nufi kuma haka malamai ne suke gaba kuma yanzu ana so a dawo ta hanyar dole sai malamai sun ajiye wannan ƙarya da suka ɗauka ta gina gidan gado da cin abin duniya ko kuma malamai matasa wanda suka fahimci zamani yanzu sun koma sun naɗa gindin gwamnoni ana ba su kuɗi ana ƙasar da su ana amfani da su ana ƙasa musu tsari to wajibi ne sai ainihin wato duka mun aje wannan sai mun san cewa menene ma'anar bayan ka wai shin bayan ka ta nan wai idan a fitaccen duniya ne ne malami wai idan gwamna ya san ni ko sarki ya san ni ko alhaji ya yana aiko min da kaza shi ne na zama a fitaccen malami ko ko in mutu ɗana ya gaje ni ya gaji na wani wanda na tara ya gaji ƙaton gida ya gaji daular duniya ya gaji mulkiyar addini wannan shi ne malanka wallahi wannan ba malanka ba ce kuma san kan ma ba addini ba ne malami abin da aka san shi da shi shi ne jabar ma in muna so mu san me aikin malami sai mu duba aikin annabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a wannan ƙasa ya barka a wannan duniya nake nufi ba ana nufin ƙasar Najeriya ba ya rayu a bayan wannan ƙasa ya barta bai ci a ƙoshi mun ne aka ce ba mun hujji sa'ir annabi bai ci a ƙoshi ba daga gurasa ta sa'ir amma yanzu ka duba wannan da suke ka duba ƙaton cikin malami in malami da ta kuma sai zai kaji wannan cewa wannan ciki wannan ciki wannan shadda wannan shadda wannan takalmi ne mai tsada wannan takalmi a garin duniya mai tsada wannan kasuwar mota wannan kasuwar mota in malam ya zaki a hajji ya zaki sai ka saba ya zaki ana ka je ka ga gidan malam idan ji haɗaɗɗen gida da komai da komai ya fi gidan wani attajirin ma sai ya kamar ka gidan mutum wani malam ko me aikin malam kuma wannan kuɗin da wannan alatin da shi ma ya same shi saboda haka in malam ka za a yi malam ka an ce da duniya sai an cike ta cikin yake babu yadda za a kana so ka zama babban duniya kuma ka ce kana da ilimi sai ka aiko magana ta sai ka dubi idan wani sai ka dubi ofishin wani sai ka dubi tsarin ya lalace to wannan shine abin da ya fara ɓata mana tsari kuma shine ya fara buɗe ƙofar duk wani sharri ma ba shi a kawai ba duk wani sharri wannan shi yasa muka zama raunana shi yasa muka zama matsorata shi yasa muka zama talakawa ba talakawa nake so in ce ba matalauta ko matsiyata a ƙasar nan yanzu mun fi kowa takara da yunwa mun fi kowa yamur ya ji ne da yare ya ji ne sai dai alfaharin banza wanda shi ma wannan alfaharin banza da muke da alhamdu ne suka bar mu yayi domin su ba da su ba suke ce wasu da su ba alfahari da barazanar banza da wata ƙasaita ta wahi sai mai kuɗi ne mai girma ne mun je ka zo ya faɗa kai mata ana ma alfarwa ana ma menene amma al'umma kai wulaƙantacciya ko ka ce kai sarki ne kai ɗan tuwa ne ne kai kike tuwa ne ne kai ɗan kada dama kai ɗan kalar kaza ne kai ɗan alin layi kaza ne yahudu sun san ka eh lalle ka je babban duniya mutum amma al'umma kai wulaƙantacciya ce al'umma kai su suke bara al'umma kai su suke cikin cutuka al'umma kai su ne suke ainihin wato da jahilci al'umma ka shine matan su ke zuwa har ma matsayin suna sa safa suna sa maka hannun cikin gurbi da gangan ba da lariya ba an yi mu an wulaƙanta mu an askanta mu an karkace mu duk da cikin su kawo da kudu kudu ba abin nan kudu ba muƙaddima wannan misali shekara goma sha bakwai kirista suna kashe mu me ya kai me ya kai saboda mai saboda mu wulaƙanta saboda mai saboda ba mu da uba saboda mai saboda ba mu da malamai na gaskiya an wasa kai kai muke da su an wasa kai idan mutum yana so ya malanta ko ya bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gina duniya ya gina lahira ya gina duniya amma bai ci ta ba ko ka an ko an ana ta ne yana kwanciya a kan keke yana nunawa a haƙaƙarinsa har sai masa tuta da hawaye saboda sosai ana ganin jiragiran wata uku a jere kaga dai dole an fita masa kirki na ko kaga jinjirin wata kaga wani talatin kenan kaga wani talatin kenan manzon Allah ba a tsora halwa a gidansa ba ina ga waɗannan masu manyan cikina da kayan tsin ma a sa da ya rauni ka ga mutum ya sa riga bakwai ya hau ji ana kawowa ana faɗuwa da masa ana faɗin shi amma a banza yau aka ce ana ba an yanka ta ana kashewa a sabon ba abin da bai shi ma sai zai tsiya wallahi tsiya zai abu bakar gudu ne kawai yake da ana kashe mutane da suke yi wa tsiya zai sauran ƙarya suke kuma su ne yanzu suka zo Allah ya ƙullo da wannan ɗan haska mun ƙalla mun gan shi muna bi kuma ake yaƙi da mu da yake an kafa wannan haska wannan malaman ina yin magana ne akan malaman gargajiya guda ɗaya ko malaman dubi da ake cewa ko malaman zaure amma yanzu kuma na dawo zan yi magana akan malaman ɗariƙa kawai malaman ɗariƙa su suka taimaka wa su a ta yaɗu ka duba ƙarshen wannan littafin shi aiki da su farki tagwaye ne eh tagwaye ne in su ɗaya ne kuma uban su malam jahilci kuma uwan su malam gida duk gida gida ce an yana mutum da ce ba a ci a yana tijjaniya wai shi ɗan sunna ne ƙarya yake kuma ɗan tijjaniya da ɗan adiniya su ne suka ɗaure shi a gindi ta yaƙi kuma yanzu ma suna cikin shugaban ɗaure wata gindi kuma a wasu yara ma sun haɗe sun zama abu ɗaya yanzu cikin azumin nan naje wani tsoho ya yi a tafsiri a rediyo wannan kiran sa malami wallahi dan wallahi tallahi ba malami ne wani tsoho na je na wa'azi a rediyo wani yana fassara ayan ubangiji da yake cewa cikin suratul buruj إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فتنوا المؤمنين sai fasara wannan waɗanda suke fitintar muminai da wata ta kawo misali ya ake fitintar muminai a sa wa mulki kina a rayuwarsu su jira daɗi ko addinin ko a rayuwarsu ko a zuciyar ko a sai ce wai masu kusantar mulmulai wanda suke zagin auliya'u in an zagi auliya'u sai hankalin mulmulai ya tashi sai ran ya ɓaci sai na jira addinin ko ko da masu zagin sahabbai wallahi da wa'ara da yake munafikin Allah ne nan izala ta shigo ƙasar nan take a yi sunna a yaƙi bid'a wannan malaman suka ce wai suna zagin waliyai to mun ji zagin waliyai ba kyau zagin kaman malami ba kaman musulmi ma babu kyau da lafiya waliyu guda hancin takalmin sahabin annabi hancin takalmi na sahabin annabi wallahi ya fi bauti ya fi ɗaɗi amma an gaji wani ya sun yi yaƙi sun yi faɗa sun sun zuba jahilai sun ga sun kisan kai a nan ƙasar a sadarkin da ofis kuma yanzu an zo ana gajin abubakar da umar sun yi laƙam sun yi laƙam to wallahi munafikai ne su wallahi in ba ku tuba ba sai Allah ya kama ku abubakar ya fi shehu abdul qadir umar ya fi shehu tijjani da a zagi abubakar sarƙe za gara a zagi shehu tijjani da shehu da shehu badawi da shehu duk wani adabin duniya gara a zagi shehu dubu da a zagi abubakar sarƙe waɗannan shehun nan inda sun yi wa ƙafi a rabin yadda suka zaɓi izala da yanzu ba ta haɗu ba amma ƙyale ta suke ƙyale ta suke to ƙarya kuke wallahi wallahi ƙarya kuke dole a gaya muku ku talakawa ku dawo daga rashin su wallahi wanda ya dukiya ƙasa mutum ya gaji waliyu ka ce bai yi daidai ba ya gaji abubakar kai shiru Allah da annabi da ma'a su biyu wallahi الذي لا لا تسب أصحابه فوالذي نفس محمد بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه الذي يتكلم بها na rantsa da wanda Muhammadu ke hannunsa Allah ke nan girma da sana wanda ran Muhammadu ke hannunsa inda ɗayan ku ku wanda ba sahabi ba zai ciyar da abin da ya kai girman dutsen Uhud na zinari ladan da zai samu da darajar wannan ciyarwar tasa ba za ta kai gudu ɗaya ba ta haji ba wanda ya fitar na gero ko na bawa annabi ya ce kai ko rabin mudu da zai rabin mudu ka duba tsakanin mudu da dutsen uhudu wal mudu gero uhudu wal ka gwada a gani mudu gero uhudu wal ka gwada a gani ka gwada min tsakanin tijjani da abubakar mu ba mu sai a zagi waliyan Allah ba kuma mu ba ma zage shi kuma ba ma so a rage su kuma ba ma kira da rage su amma muna so masu kare waliyar Allah dan Allah dan annabi su fara kare su habban manzon Allah su kuma haƙƙin habban manzon Allah sallallahu alaihi ya fi ƙarfi ya fi nauyi a kan da haƙƙin Allah waliyar da suke haɗa kuma sahabban annabi shi ne waliyar na haƙiƙa waliyar na farko saboda ta ya kamata su so ne jama'a akwai wani conference akwai wata ƙullalliya wanda ake wa al'ummar musulmi a nan ƙasa kuma mu abin da muke ji shine wannan shugabanci na mu ba zai iya yin koyon ƙasa ba da haka ne muke sa mutane su farka kowa ya farka kowa ya san halin da ake ciki sai a zara a zabi wani ka tada jijiyar wuya kai faɗa ka zirga jini a zabi abubakar kai laƙam jama'a dan Allah da Allah da duba wannan ba to saboda haka mu mun san cewa malamai sun ke buɗe ƙofa shi ne ka tangar da ta haɗi ainihin wato sai a tafi to sai da abubuwan ba muhimmancin wannan suke da shi da gaskiya ya yi kuɗa ba za mu gana daga nan da cewa mu ne karatun jahilai kuma ban sani ba ba wani nake zargi ba na ce ni jahilai ba ba wani nake zargi ba bayan mun ce malamai sun gaza kuma mu ma mun gaza domin a cikin muna yawa ya yi hijira daga Najeriya saboda malaman Najeriya ba su da kyau ya yi kuje ya nemi ƙasar da malamai ke aikin su aka bani labari ya tafi sai ya biya musu a can wai a cikin haka sai da kadan wasu ya zama shirin sun gajiya ko ne ne na amma mu ma mun gajiya idan babu tuwo a nan ya za ka yi idan a ce babu tuwo a Najeriya sunan sa ana yi ne in a ce ana yi ne ake yi kowa ya hijira ne ai muna nan sadaka yanda suka yi hijira na kun sabinci ina jin da daga sannan ba mu ƙara ganin wani yara wani yara ko muna nan sadaka yanda ko kuma ku sadaka yanda ba zai garin nan ba wani sun tuba kano da yake kasan kano sarki ya yake fita a gani idan ana yunwa a ƙasa gudu ake saboda mu saboda mu za a mutu amma ana jahilci nan yunwa ilmi ake a nan ƙasa shekara arba'in ana ilmi ana yunwa ilmi a ƙasar nan ba wanda ya gudu saboda haka mu ma nan mun kasa mun gaza mun gaza da gaske nake ba inda gaske nake sai a ce malaman da sun kasa koyar da mu wasu ƙasa ne malamai ke koyarwa sai a ce ƙasa wanke tafiyar shekara biyar sai ta gudu ka tantar to ta yi ƙoƙari kenan da gaske nake kenan saura kan ina wani mai dini kan ba ta rike rijiya dukkanin mu nan sai mun kai kowa nan mas'uli ne a gaban ubangiji ina ba kuna fahimta da ni saboda haka kar ka bar kanka a matsayin ilimin da za a yi wasa da hankalinka a'a kai kokari ka wuce wannan level din da wani zai wasa da hankalinka wani tsoho ko wani ɗan iskan yaro zai wasa da hankalinka da kai ma kana iya an tumbin da ko da ka iya ne sosai don aka kai ka dai kana iya fidda kanka to kuma sai ka fara da na kusa da kai ƴaƴanka matanka sai ka fara da na kusa da kai don muna da wannan sakacin da bala da yawan muna yin sunna amma in ka duba gidan ba kyau in ka duba gidajen mu ba ka kyau ba kyau muna barin matan mu a baya mu da ma a baya muke sai matan mu sun zama bayan baya kenan to lallai ne mutum bayan ya yi wa kansa kiyaman laili kuma ya tuna da faɗin ubangiji in an kusa kai ya halittu na dole ka ƙulla yaƙi da gidanka sai ta ga ta ci su da yaƙi sai ta bi da su hanyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan wala tanka nasibaka min ad-dunya fa ba mutum ya muke wai duk mutane ne zama ana kallahai ba a'a ku fahimce ni da kyau ba cewa nake duk mutane ne zama ustazai ba don mu ta hadda Qur'ani don mu ta fiqh don a'a ilimi akwai farmi aini wannan wajibi ne akan kowane mutum ko ba kuma to sa'annan kuma duniya da lafiya lallai su tafafa eh yartadi bima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ba sai mu ce mu zama ustazai kawai ba mun zama ustazai kai kawai waje mana noma mu ci mun zama ustazai kan ba mu da lafiya waje mana asibiti ko da mutum sa mu ya zamu dawo ta eh saboda haka muna buƙatar musulmi likitoci muna buƙatar musulmi injiniyoyi muna buƙatar musulmi kwamfuta expert muna buƙatar musulmi ɗan kasuwa kasuwanci kuma na zamani kasuwanci na zamani ba su da wulbara ba sai kuke kuma ɗan ɗan abin nan a hannu ana abin nan ba iya kasuwanci da muke kenan saboda musamman ba mu da ilimi su waye suka kasuwanci a ƙasar nan yau wanda ba musulmi ba wane ne a cikin nan sunan sa yake a menene central state exchange naira ya ina sai shi kan dukiyar najeriya take kullum su rike wajen naira biliyan ita ake kullum rana ɗaya twenty four hours tana zaune gida ta ɗauka suna kan suna ina yin ba riba nake nufi ba ba riba za su ba su kuɗin ruwa ba ana cin ana ma ciniki na zamani inda kira guda za a ce ta ciwo naira biyu misali in kana da kira miliyan automatically kana da naira biyu kenan in kana da naira miliyan biyu kenan in 24 hours amma mu ba san yadda ake banki ba ba san yadda ake finance ba ba san mu dai ga mu nan kurum kamar da yadda kake ɗauki da dai ba mu da uba wanda zai nuna mana shi ke nan muna nan muna muna da nata saboda haka duk da kuɗi banki bai iya kaiwa ba sai mu sa kuɗi a buhu mu sa a bayan mota mu tafi an buge buge me ya kai duka duka kuɗin ka a Zaria ka je Abuja ka da farar takarda ka ɗauki kuɗin ka ka kashe a zuwa can ka kuma dame dukan ka dawo ba ka kuma an buge in ya tare ka da yake an ce ana dan ajiye musu naira dubu goma duk kan sane suna ko kaje duk an kaje nan ya suke yi haji ina jin wanda ba musulmi suke haji wallahi da wallahi duk suke wanda ba musulmi sun san yadda ake da kuɗi a zaman ce in kana zare za ka je kana ciniki ba sai aka kasa kuɗi a cikin buhu ka sa a bayan mota ba an dai nawa ne yayi kan da ake yin kuɗin ya fi nasa wani abin da muke yin haba a wuri kan da ake yin kuɗin wuri sannan ake haka ake leda a baki yanzu duk wani kira ake a banki a baka fara kasar da yarda ta fi kuma mun kira rayuwa da gaske muna yin rayuwa rabi da rabi sai ka ce an sa gudu ne abin da ya fara ga muku wannan wajen kuma yanzu ina tunan addini da fahimtar addini da ɗauka wasu da sallahai ba haka nake ba ina so mu bi addinin da kyau shi addini shi ne yake وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ثم أنت ولا تنس نصيبك من الدنيا saboda haka wannan shi ne lahaba rashida harkawa ta musulunci harkawa wacce take shiryayya ƙararriya wacce take tafiya kan hanya ka san addinin ka kuma ka san duniyar ka ka zama masta a addinin ka ka zama masta a duniyar ka kar ka zama ɗan kallo a duniya kar wani ya rike sikiyarin duniyar ka kar ka yadda amma ba wata ce da baki kawai za a ce ba a ne sai ka zama qualified ka rike wannan siyari in ba ka zama qualified ta hanyar ilmantuwa ilimin zamani ba dole kullum ka zama fasinja sai dai wani yana direba ya gara ba ya je ya jefa sa rami ina fata an fahimci abin da kuka to malam ko su da farko na kwashe lokacin da sauransu ina maimaita wannan cewa shi'a wato matsala ce ta tsaro kuma wajibin kowane musulmi ne ya tashi abin da yake amma kar ka yadda ka tambayi kanka mai nayi amsa ta zama babu in ka haka wallahi kana cikin hatsari dole kowa ya ko mai ƙanƙantarsa ko mai talaucinka ko ina kake zaune ƙauye ka san kayi wani abu na gudunmawa da ƴantar da wannan al'umma daga cikin wannan musibar aiki da kake dole ne ina fata Allah ubangiji ya fitar da mu daga cikin wannan musiba da muke ciki Allah ubangiji ya haskaka basirorinmu abin da muka faɗi daidai Allah ubangiji ya ba mu ladansa ya amfani mu da shi duniyar mu da lahirar mu irin kurakuran da ta ɗauro mu tafka wannan matsayi ba namu bane in ba wanda ya kamata su tsaya nan suna yi wallahi ba za mu tsaya wallahi in ba wannan tsofaffin ilimin suka yi ba ilimin ginin gida ba me zai kawo sai dai zai gyara kasar a nan to amma abu ya zama dole a kan mu kamar yaro ne ta so idan ya mutu dole ɗaukar ma ko da shi ɗaukar ma ba abin da ta so gama na wannan karambari shi ba ina kuma da Allah ya jahilta kurakuran mu assalamu alaikum wa rahmatullahi Mala Allah ya saka da alkhairi. Wani kaya sai amala ko? Gaskiya saboda Allah ba yana yiwuwa a canza sashen wa'azin nan da na canza musu sashe. Sai dai tunda abin da ke nan sai ne wato ya shiga ya riga ya shiga tsarin goron gokan mutum cewa sashen wa'azin shi ne sashen littafin bakin tafarkin aƙidun ɗan shi'a bacin ta harkar yan shi'a da aƙidojinsu to sai a bar su haka ta can kasance amma kirarin wannan kasar kamata ya zama da kandam ya shi'a kandam ya shi'a babu shakka babu abin da ya kamata a dangane da shi'a wanda littafin nan bai taɓa ba shi kuma ita kuma wannan lacca ko wannan wa'azi shi kuma sai ya zan an tace an taƙaita an yi ɗaurayar abubuwan da ke cikin littafin musamman kamar yadda tun farko aka gabatar cewa da yawanci akwai mutanen mu waɗanda ba su damu da karatu ba kuma wajibi ne jama'a mu saba mu damu da karatu karatu ya zama jinin mu ya zama ɗabi'a ne malam Allah ya saka da alkhairi kamar yadda malam ya isara ba mu san mu cika tsiro lokaci da yawa insha Allah ta'ala sai dai ga takardu guda biyu waɗanda aka kawo su waɗannan takardu uh, let me use this opportunity in order to appeal to Dr. Omar Lapo. Some brothers uh, wrote some notes in order to ask the doctor whether the book can be translated into English language, both the one on theology and the one on theism. I'm assuring you that inshallah, doctor will do that. Inshallah. Meanwhile, he is in the process of converting or translating the book into Arabic language in order to make it uh, a standard to the Muslim world using the Islamic official language. But inshallah later, in time, the English translation of the book or both the books will be printed out inshallah. Wato akwai waɗanda ba su fahimtar harshen Hausa kuma suna buƙatar waɗannan irin littattafai. Gaskiya saboda Allah sun kawo buƙata akan ina ma za su samu waɗannan littattafai da harshen Turanci. alhamdulillahi dokta yana kan fassara wannan littafi yanzu da harshen larabci kuma insha Allah ta'ala ni an nayo mana ainihin wato wani haɗi da wata hukuma a ƙasar Saudi Arabia bare da naje aikin hajji a kan cewa insha Allah ta'ala akwai littafin Malam Aminu Aliyu alamomin gane ɗan shi'a za a fassara musu shi da larabci hakika har ma na bayar da shi za a buga shi a can a Saudi Arabia za a kai wannan da larabci kuma wannan na dakkan ma in sha Allah a ɗazu ke bani tabbacin cewa in Allah ya so dan in zan tafi aikin hajji zan tafi da shi don haka in Allah ya so yi haƙuri wato hikimar mu kai su buga a Saudi Arabia shi ne na je na nemo mana wuri ne a can a Saudiya ɗin don a buga mana waɗannan kasan don a zo ana raba su kyauta saboda yana daga cikin karkarar da addini da aka yi shi ne an saka mana komai mu same shi sadaka don haka littattafan nan sun yi matuƙar arha domin in ka so littafin nan naira ɗari biyar ya yi matuƙar arha amma mutane ba sa iya siyan naira ɗari naira ɗari da ashirin da aka sa wani sai ga ya yi musu tsada wanda mu abin da muke so shi ne a ce mutanen tudun dukin ko tudun wada ko sabon gari su haɗo dubu hamsin sai su ce ga sadaka suka kawo a sai littafin nan a je a rarraba shi abin da muke so alhaji wani da ke layi kaza ya zo ya kawo kuɗi ya ce a je a buga littafin nan guda dubu ɗari biyu a rinka bi ƙauyuka ƙauyuka ana rabawa abin da muke so kai da ka zo nan garin turani in za ka tafi ka so kashi goma da waɗannan kasusuwa ka tafi da su su ne tsarabar da ka kai mutanen garin ku ya fi sabba da atamfa da turare da za ka kai musu domin yana daga isarar da shi kansu dakta a ƙarshen wannan littafi shi ne yayin da shi'a ta buga biyari wannan kalma wurin aliyu ta kurkukur na fara jinta babban liman kenan maganin muna sa kai limamin ta dubbuke ta kurkukur yake yayin da ta buga biyari eh, shi'a ta buga biyari a bariki an daina karɓan ta yanzu to shi kenan sai suka koma ƙauyuka to ƙauyuka ɗin nan da suka koma daga cikin dalilan da dakta ya sa a ƙarshen littafin nan nashi an samu waɗannan dalilan su suka taimaka na farko dai kowa ya san akwai ɗan bangon jahilci a ƙauye na sha faɗin wannan kalmar jahilin bariki za ka samu shi ne limamin ƙauye na biyu akwai baƙin talauci a ƙauyuka na uku akwai baƙin zalincin masu mulki a cikin ƙauyuka waɗannan dalilai guda uku sun taimaka wa yaɗuwar shi'a da karɓuwarta a ƙauyuka a yanzu haka ne ko ba haka ba rashin aikin yi mutum yana zaune ya gama firamare ko sakandare bai ci waya ba ba shi da aikin yi amma ya iya karatun hausa me yasa don Allah duk wanda ke nan ba zai siya ya kai ƙauyen shi ba duk wanda ke wurin na akwai ƙauyen da ya fito hannu da muke cewa ɗan zariya ne kuma muna da ƙauye ina ne ƙauyen da mukiya kowa ya siya ya kai ƙauyen shi ya raba mana ina fatar an gane idan za a samar da haka jama'a littafin nan zai yaɗu kuma wallahi garin gaya muku ni na yi aikin yaɗa littafin nan fiye da duk yadda kuke tunani wallahi fiye da yadda duk kuke tunani kuma ban gama ba to abin da nake so wannan aikin na yaba matuƙa da maganganun da dakta ya a kan wannan aiki na maganar yaɗa shi'a matakin farko a kan ka fahimce ta ba ba za ka fahimci muhimmancin ka tashi ka yi ƙoƙarin yaɗa yaƙi da ita ba saboda rashin kula da wannan abin da ya bayar da muhimmanci a kan shi ya za muka samu da yawancin malaman da ke da'awar su ahalin sunna ne musamman waɗanda ke cikin ƙungiyoyi sun ja baki sun yi shiru ma game da maganar shi'a mafi yawancin malaman ƙungiyoyi yanzu duk garin da ka je in ka ji an ce ai akwai matsala tsakanin wasu ahalin sunna sai dai ka samu wasu matasa ne da ke cewa kansu salafiya amma waɗanda ke ƙungiya sun ja baki sun yi shiru a nan zariya ma dakta an baka sani ba dan ƙungiyar izala haɗa kai suka yi da yan shi'a aka sa aka rufe wannan masallacin wannan masallacin na waɗannan yaran ne da ke nan gurin da yan ƙungiyar izala aka haɗu yan ƙungiyar izalar kaduna ta sun kudu sambo da shugaban su sani ya kudu sun suka haɗu aka rufe masallaci ga su nan shi ne muka ce a bar in ban da ma ban sake kallon masallacin ba aka bar musu masallacin idan ke mu ba 'ya'yan matsiyata ba ne sai uwar mu ta ɗauki gallolan fili ga su can ta ba mu ga shi nan hawa uku za mu hawa uku jama'a eh, hawa uku za mu gidan sama za mu eh dan kan mu shiga uku jama'a mun gane wannan da kyau ko to abin da nake cewa jama'a a ƙashin gaskiya saboda Allah wajibi ne kowa ya kokari ya san magana shi annabi kuma dai idan da mu tafi larabci muke kawowa to yanzu ga na hausa duk abin da kuke buƙatar ka sani ina tabbatar muku da cewa na sha faɗin wannan kalmar akwai a cikin wannan littafin da dakta ya rubuta amma ya yi wata magana kuma ya ta nana ta ta ita ce haskaka maka littafin yake in aka haskaka maka sai a ce tafi ka je ka duba littafi kaza tafi ka je ka duba littafi kaza waɗannan littattafan gaba ɗayan su idan baka same su ba suna nan akan intanet ka ji zai sauƙi kuma mun zo duk mun faɗi site ɗin da duk suke waɗannan littattafan nasu duk da gaba ɗaya littattafan na su a suna nan yanzu amma ba ka da kuɗin ka je ka siye su ko kuma in ka siye su za su kare maka wuri tafi kan na da da da flash memory ka ka je ka kwaso su gaba ɗaya yanzu duk abin da aka ce gashi gashi ka duba maganar da dokta yake yi yi tana nan mun aza ta a kan site ɗin da nake faɗa muku kwanakin baya fnur.com fnor.com fnoor.com hoton kabarin abu lu'ulu a almajusi a iran da inda shi a suke tsawafin shi suna yi miki salati suna tsine wa sayyidina Umar da hotunan da kai na duk mun sa akan intanet je ka duba waɗannan abubuwan yanzu matsala ta riga ta fito ba sauran wani dindi ko sauran wata kariya don su ma da suna kariya to brothers a ce gwagwarmaya har ma cewa ke wallahi malikiya muke bi ba ku gani muna sakin hannu to duk da ya gama yaudara yanzu sai mutum ya fito ƙarara ko ce shi ɗan shi'a ne ƙarara mutum sunan shi mu'awiya sai ce a daina ce musu mu'awwa a rinka ce musu ɗan ladi a daina ce musu abubakar saboda tsabar ƙiyayya ta fito to don mene ne kuma kamar da dakta yake cewa wallahi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sun yaɗa musulunci ne sun kare shi da qur'ani da takobi wallahi tallahi bari an sha faɗa muku maganar nan duk abin da suke takama da shi bai wuce rashin kunya ba su ba qur'ani a hannu yasa muka ba da fatawa muka ce duk ɗan shi'an da ya halarta wurin wa'azin mu za mu daka shi mu kantar da shi mu yanka shi a wurin har yau wannan fatawar tana nan kuma muka ce kowace hukuma ta san haka saboda wallahi in ba ku da ƙarfin takobi da bindiga da gurne wallahi waɗannan baƙaƙen arnan ba za su yi tsoron ku ba kamar yadda su abuja al suka ji tsoron manzon Allah to da haka mu san wannan kuma wallahi matsalar ina faɗa wa sauran ahalin sunna waɗanda ke ciki ko wajen wasu ƙungiyoyi wallahi tallahi su san cewa wannan abin ba wai yaƙi ne namu ba wallahi yana yaƙar duk wanda ya dashi musulmi ne kuma ai yanzu su ɗan shi'an sun fara girgiza ɗan ɗariƙa a kano sun fara danƙara a ‘ya'yansu ciki sai da haka sun fara fitowa yanzu an samu wani mara kunya a kano ya fito ƙarar ya fara cewa kun ga fa yaran nan wallahi suna cin mutuncin sahabban annabi amma da bai san haka ba da su suke ba su yi to muna jiran mu ji ɗan ɗariƙan zaria albani na jiran ya ji wani mataki za ku ɗauka game da yan shi'a in ba haka ba za mu declaring cewa yan ɗariƙa su ma sun koma suna zagin sahabbai domin masallacin ku ake fitowa lokacin maulidi sai a cika titi ana tafi ana zagin abubakar da umar kuma an ce ana maulidin manzon allah to muna son mu gane shi ɗan ɗariƙa ne suke fitowa daga waɗannan masallatai ko kuwa ƴan shi'a ne ko kuwa ƴan shi'a ne suka je suka mamaye ƴan ɗariƙa kuma ƴan ɗariƙun suka mamaye dokta ya faɗi tsabar munafunci ce ta ja suka ja baki suka shiru wai su abin da suke gani harkar dimokuraɗiyya ce tun da dai an zagi sahabi ahalin sunna zai ji zafi idan haka a bar kowa ya zagi sahabban ko ma menene damejin duk abin da ta fangana ta fangana wannan yana nuna cewa ƴan ɗariƙa ba su ƙauna Allah ko misalin rasa ba su tsoron Allah domin mutumin da ke ɓaɓatin ana zagin waliyai aka zo ana zagin sadatu auliya illahi ya kamata ya miƙe magana amma sai suke bakan duk ya magana akan waɗannan abubuwan to matsala dangane da cewa daga cikin abubuwan da ya taimaka wa yaɗuwar shi'a da karɓota a ƙasar nan shine zaman malamai ba su karantarwa malaman ahalin sunna ku ji tsoron Allah ku tashi ku karantar da mutane malaman ahalin suna ku ji tsoron Allah ku tashi ku karantar da mutane amma yanzu sharrin da ya samu malaman ahalin sunna shine na farko ba su karantarwa na biyu duk inda ka je kuma sai ka samu su nan suna faɗa da wani wanda ya taso yana karantarwa a unguwar abin da yake faruwa kenan jama'a a yola masallaci ne muka je muka saka karatu sun suka gayyace ni suka ce a zo a saka musu karatu nake musu ce amma in wata larura ta taso zan tsaye da karatu nake na yadda na yadda sun ne aka fara karatu masallacin asali wani tsohon ambasada ne gina shi ya kwanta ya rasu daga baya sai ɗan ƙungiyar izala suka zo suka karɓi masallacin suna sallah to me ya biyo baya tun da aka yi masallacin ba a taɓa saka karatu an yi ba haka su da kansu suka min furuci na ce ko qawaidi a cikin suka ce ko qawaidi ko arba'una hadith suka ce ko arba'una hadith ne ce to a ce arba'una hadith za a fara ya kan ce arba'una hadith aka fara karatu da aka karatu biyu sai nake to abubuwa na sun taso min na harkar makaranta da na zo don haka za a tsaye da karatun nan bayan kamar watanni biyar sai na dawo nake to abubuwa na sun yi sauƙi yanzu za a ci gaba limamin ranar da za a ci gaba da karatun muna cikin masallaci sai na ji ana ta lokaci a wajen me yake faruwa wai shi fa shugaban su Yusuf Samba ya ce duk wanda ba ɗan ƙungiyar su ba kai ya karatu a masallacin to da na biyo wannan kalmar sai na fito na ce malam ya faɗi gaskiya ni ba ɗan ƙungiyar ku bane don haka bai halatta in yi karatu a masallacin ku ba za su tanka yaran na ce a ku bari ku je ku samo mana masallacin da ba na ƙungiya ba za mu je mu saka karatu amma idan ba za ku samu ba zan je ni ina da daraja wurin lami da zan je in ce lami da ba ni masallacin su masallacin mujahidai ne su modibo adama sai in saka karatun a nan nan take wani ce a'a akwai masallacin mu mu duk ɗan boko ne ma ba ruwan mu da wata ƙungiya a zo a yi na ce ya yi daidai ya ya faɗo ya ɗauka ɗan boko ya karantar da ɗan boko muka je aka komar da karatun arba'un hadisi ne da aka komar da karatun sai na ɗauko karatun daga farko kasusuwan farko na ce na ya tambaye ne su aka zo aka fara karatu to sai suka turo ɗan rahoto su ga to yau fa zai fara karatun zai fara da mu sai suka ji gaba ɗaya ba a magana su ba sai an ci gaba da karatu to kashe gari sai suka taho da dama yawan kashe gari an tashi karatun sai na ji suna cewa shi masallaci ne masallacin da muke karatun a cewa wannan karatun da na masallacin mu ne suka kashe mana shi za mu koma da shi zai ce ai karatu ya dawo nan har abada a shahidul akbar mun gama karatun littafin arba'in hadis kasar ashirin da ɗaya ina talhisin sharhin ibn rajab mai suna jami'ul ulum wal hikam amma abin mamakin shine har yau mutanen anguwar ba su gama faɗa da wannan malamin da ya hana karatun ba ita tun da yake sun ce bai taɓa wa'azi ko karantarwa ba zai zo ne ya musu limanci kawai sai ya tafi wannan illar tana daga abin da ke yaɗa shi'a da ɗariƙa da bid'a da fasikanci shi ne ya zama a anguwa gaba ɗaya ba malaman ahli sunna amma sai ko ana kiransu alhazai yanzu bai kai yola ka gani duk malaman ce musu ake alhajiya ne an manta da su malamai ne gaba ɗaya saboda ba sa karantarwa kowa ya yi katon gida ya ce gidajen makwabta ya expensive duk wata kyakkyawar budurwa ta taɓa nono ko ɗuwawa unguwar ya aure ta sannan ga manya manyan motoci ya tara maganar karantarwa ko wa'azi ta babu wannan zai yaɗa shi a ko ba zai yaɗa ba zai yaɗa don ba a karantar da sunna saboda haka malaman ahalin sunna ku ji wajibi ne ku tashi ku karantar idan ba za ku karantar ba ku bar masu karantarwa ku karantar iyakar ka'ida ke nan magana ta gaba maganar mu kuma wajibin da ke kanmu a wannan lokacin dokta ya yi wata magana wadda ya kamata a koma a sake dubanta saboda muhimmancin ta cewa malam bakar gumi shi kaɗai yawa gari yana karantawa a waɗancan lokuta a yanzu malam bakar gumi ya kwanta ya mutu to malam bakar gumi bai gama aikin ba hakika ma sai ka ce shimfiɗa ce muƙaddima ce malam yayi dole a tashi yanzu a karantar da addinin dalla dallai shi wannan ne mun faɗa ba wani sai ce malam bakar gumu ta faɗi ba sai mu ce ai malam bakar gumu muqaddima yayi ya gyara wa sunna inda za ta zauna don haka ya karantar da jimillar sunna ne bai karantar da tafsilin ta ba saboda a wancan lokacin ya tsaya ya ce tafsilin sunna zai karantar ya faro ta sama kenan ba zai yi ba don haka wasu abubuwan gaba ɗaya sai kai da kai a kansu ya gina abin da yanzu mu muke azawa a kai abin da muke cewa wanda duk Allah ya ba shi ilimin ya tashi karantar ya tashi karantar Allah ku daina tsoron bakin jini bakin jini da ina ganin duk jihar Kaduna waye bakin jinin Albani amma me ake da ka ga iba na nake yi an yi asiri an yi tsafi mayu sun zo sun harare ni masu kandun baka kowa ya zo ya yi amma lafiya ta kalau ba abin da bakin jini zai maka wallahi wallahi ku tashi ku karantar kar ku kuke ku bar mutane da jahilci ku karantar da addini kuma ku gajiyar da waɗannan malaman na bid'a ina ma'anar gajiyarwa in harasu